ko haɗin kan ƙasashen mali burkina faso za su taimaka a kawo matsalar wato tsaro a yankunan sahara wannan dai za a iya cewa wani gangami ne da sojojin nijar mali da burkina faso suka yi a daidai gabar da za a iya cewa jamhuriyar nijar ta ja hankulan duniya a daidai lokacin da suka kifar da gwamnatin bazum kuma sojojin ke ci gaba da tsayawa kan bakarsu babban abin da ya kara jan hankulan waɗannan ƙasashe guda uku domin haɗa wata kyakkyawar runduna ta tsaro wacce za ta taimaka ma yankunan sahara musamman ma daidai gabar da nijar ɗin ta kori wato ƙasar faransa ko kuma sojojin faransa da suka daɗe suna cin karansu babu babbaka da kuma ma wato sojojin amerika da ake kyautata tsammanin su ma suna da sansani kuma yawansu ya kai dubu ɗaya da ɗari biyar a Niger din yanzu haka dai sojojin na faransa sun fara kwashe kayayyakin su daga kamfuyar ta Niger, wanda kuma ake ganin cewa hakan na da alaka ne da wato raba gari da aka yi ko kuma kifar da gwamnatin muhammad bazum da kasar ta faransa ke goyon baya ƙungiyar ecos dai da faransa sun zafafa iya wato iyawarsu wanda za a iya cewa sun kalubalanci sojojin na Niger da suka kifar da gwamnatin ta bazum inda ba ku manta ba tun watannin da suka wuce ne muka kawo muku rahoto gane da yadda aka shiga takon saka tsakanin Nijar din da kuma wato sojojin na wato Faransa ko kuma a ce shugaban kasar ta Faransa Emmanuel Macron wanda yana ɗaya daga cikin wato wanda yake jagorantar irin waɗannan ayyuka yanzu haka dai kungiyar ta ECOWAS da kuma wato sojojin na Faransa dai za a iya cewa ba a shiri tsakanin su da jamhuriyar Nijar don ba yake da wannan gwamnati ta farar hula da sojoji suka yi assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatu Barkan mu da warhaka sannan mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon bidiyo. A yau kuma muna tattaunawa ne dangane da wani yunkurin haɗin gwiwa ga garumi da sojojin Mali Burkina Faso suka yi bayan wato samun matsala ko kuma raba gari da suka yi da ƙasar Faransa wanda dai ana ganin ko a Burkina Faso akwai wani yankuna wanda za a iya cewa yanzu haka ake ƙoƙarin daina amfani da yaren na Faranshi ba don komai ba sai don wato ƙasashen su fara dogara da kansu da kuma nuna adawa da sojojin na wato ƙasar ƙasar ta faransa da ma yadda faransa ke ci gaba da mulkar ƙasashen afirka mutane da dama dai masu sharhi kan al'amuran yau da kullum ne na jinjina ma wannan ƙoƙari na ƙasar nijar mali burkina faso sai dai ana ganin cewa har yanzu babban matsalar da take tunkara waɗannan ƙasashe shine bai wuce matsalolin tsaro ba domin kuwa watanni biyu da suka wuce ana samun asarar rayuka na sojojin nijar da kuma wasu daga cikin sojojin mali wanda ake ganin cewa duk da kasancewar ƙasar ta mali a afirka tana da karfin tattalin arziki da kuma karfin soji wanda za a iya cewa tafi fi ƙasar Nijar da ma Burkina wanda za a iya cewa kasar ta Mali da yanzu haka tana samun sauki fiye da sojoji wato fiye da kasar Burkina domin kuwa kasar ta Burkina Faso tana fama da masu tayar da